Hawa Amadu wata malamar makaranta ce kungiya mai zaman kanta da ake kira Red Adal ce ta ɗauke ta aiki a garin Tadras cikin jihar Delivery domin karantar da matan da suka baro garuruwansu na ainihi. Ta yi ƙarin bayani kan yadda aikin ke gudana. yayi kai ba iri ce wanda ba abu da yawa muke koya musu muna koya musu rubutu da karatu da kuma yadda za su haɗa haruffa don su ba da wata kalma ko jimla mai ma'ana ta yadda kuma idan an gaya musu wata kalma za su iya rubuta ta a harshen zabarmanci abin da muke koya musu kenan in muka kare kuma muna koya musu kirge don lokacin da na zo na isko mutane da yawa da basu iya shi ba ko da sun taɓa yin karatun boko ba kowace ba ta iya yin kirge a harshen zabarmanci amma yanzu kam sai hamdala har waɗanda su taɓa yin bokon ba suna iya yin dukan waɗannan Ina da ɗalibai mata su hamsin waɗanda nake koyarwa. Da an ce min in haɗa maza da mata, amma lokacin da na zo ban isko mazan ba yawanci duk sun tafi biɗa. Matan kaɗai suka yi saura an. Har yanzu dai ban da wata matsala. Idan yau na tsaya na kwatanta ma wata ta gane ba, to gobe idan na dawo zan sake kwatanta mata har sai ta gane. Kuma bana barin aji muddin ba ta gane ba. Karatun yana da muhimmanci sosai, don idan suka gane ko da sun ga wata takarda da kansu za su iya sanin me ke cikinta kuma idan suka rike karatun nan na zubarmanci to har turancin za su iya karantawa na biyu kuma in dama ka yi karatun bokon in ka hada kuma da wannan na zubarmancin to ana ma iya daukan ka matsayin mai koyarwa hawa yaye 'yar asalin ƙauyen tingara da ta ƙauro ta zo ta daras ta ce ta karu sosai da ilimin da aka bata. Allah Karatu cikin harshen zabarmanci yana da unhwani sosai saboda idan ka gane kana iya bambanta tsakanin takardun awon yarenka da na haihuwar su In kuma baki samu horon ba ba za ki iyawa ba. Bayan haka in kin yi karatu sosai kina iya zama malamar makaranta kuma ana iya ɗaukan ki aiki. Ni na koya kuma in na ga babbaku tara goma shida uku hudu dukansu ina iya gane su da ban san su ba amma yanzu alhamdulillah ina ganewa sannu sannu yau albarkacin ayyukan wannan kungiya matan da suka baro ƙauyukansu na cikin sansanin tadaras sun iya karatu rubutu da kuma lissafi